والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta farko yana cewa bayan sallama yana yi wa malam fatan alkhairi da dukkan waɗanda suka halarci wannan karatu tambayarsa ita ce akan wayanda suke zuwa tarawihi ana cikin tarawihi bayan an gama tarawihi kafin a yi sallan witiri sai su tashi tafi kuma alhalin akwai hadisi da manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam eh, duk wanda aka fara tarawihi da shi har aka kare kamar ya sallaci wato dare ne ga baki daya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 ana kammala tarawihi sai su tashi ba a shafari da mutum tare da su to gaskiya wannan muna ganin suna da mafita mafitar da suke da ita suke haka ita ce manzara sallallahu alaihi wasallam ya kuɗe ta cewar mutum ya sanya wundurinsa karshen dare karshen sallar dare في حديث النبي واجعلوا آخر صلاتكم بالليل ذكرى وسنيا كرجل صلى درمه يزكي wutirin an fi son idan ka gama naka idan dare a gida sai ka zo da wutiri sai ka rike lokacin da liman ya kammala tarawihinsa to su suna ganin suna da dama da za su tashi da dare su yi sai su sanya wutiri karshe wanda musu haɗe shi yasa su yi haka amma shi ba shi ne mafi kyau ba ba shi ne mafi fadala ba mafi fadala shi ne su yi ƙoƙari sallan shafa'i da wujiri tare da liman ma'ana sun kammala sallan tare da liman idan suka yi wannan bai hana su tashi da dare ba za su tashi da dare amma ba za su nemi ta wuce ba don fadin ma'aikin sallah sallama na wuce fadi da kai babu wuzuri biyu a gari ɗaya wannan shi ne mafi kyau amma ba su haka ba suke na farko ma babu shi sai dai suka yi na farko to sun rasa na da yawa saboda wanda ya yi sallah tare da neman har ne ya idar sawa'un tarawihi ne ko shafa yi da wutiri to nan za a rubuta masa mu na rina tamkar ya kwada yana sallah wallahu a'lam tambaya ta gaba shin ya halatta yin aiki da banki mai ta'amuli da interest abu na farko dai interest ko usually a musulunci haram wanda ba an tsawai ta magana kai ba ya ajiyu an lalli na amonu istafin maha wa zaru ma ya tafi yadda na riba shi kuntun gobe an lalli na ya kuru na riba na ya kubu na illa ta mai gobe gari ya takabasu shekaru na kasu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله علم إذا سنة الفكر بحديث الله صلى الله عليه وسلم ذكر النسوان المحرم كما هرمتم للكلف ما سوسيتي wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in baka bari ba shi makamin ka ku yaki da Allah da manzon Allah kaga wannan ba tare da manzon to aiki da bankin da yake ta'amuli ne ba menene hukuncin su nan kuma hadisi zan karanta akwai hadisin ma ke san masu na wani ke cewa la'anna Allahu akila riba wa mu, wa katibahu wa shakidahu Allah ya dine wa maciyin riba da wanda ya bayar aka ci kai din ma da gabar aka ci an tsine maka wakati katibahu wani sakataren da ya zauna ya rubuta shi ma an tsine masa wa shahidaihi masu shaida guda biyu da suka zauna suka shaida an tsine musu wannan shine abin da zan karanta muku da hadisin mai sallallahu alaihi wasallam ni kan ba da wannan fatawa amma zan karanta muku fatawan shan Abdullahi bin Bas an sha tambayar sa menene hukuncin mutum ya aiki a bankin da ake abu da riba sai ke haram bai haramta kuma ne na san na taɓa karantawa mutumin da ya zo gurin shi haka babban ma'aikacin banki ne a saudiya kuma suna da irin wannan da yawa a saudiya wanda ya zo jitu malin ga irin fatawar da na gani kuma ni fa bari da wani aiki banda wannan ina da iyali ina da yara me zan yi ne ya ce masa ka bari Allah ya azurta na bari ya za mu mutum shi shi sai mutum ya bari yana bari wa shekari sai Allah ya azurta shi da ainihin wato sana'a mafi daraja kuma wanda babu riba shi. idan mutum ya yi da gaske sa da Allah babu yaudara cikin da Allah ya kuma yana ba da shawara muna da muna da wani zamani ne wanda baka isa ka ce ba za ka yi ba ka ajiye a gida a zo a fasa gidanka a zo a fashi da haka shawara da muke ba, akwai bambuna da musulunci akwai tax bank sun hmm? tsarin su yana da kyau kwarai da gaske to haka ana iya yi a iya lallaba ma shi ma ja'i a iya lallaba <laughs> ariya yaran da ma duka bakin bankunan musulunci kuma yanzu suna da yawa fa bakuna musulunci to kasancewar mu muna ta'amuli da su ma zai raya su ne har tsarin liman ya zo ya bacci ya Allah samu da shi amin tambaya ta gaba shin ya halitta auren mace mai jinnu a shari'a me hada ni sai maka mace mai jinnu ashi ko ya halarta mutum ya aure ta idan sai maka kana gada za ka yi auren ta auren ta wannan ba haramun ba ne Wataƙila ba ka taimaka mata a cire mata aljanna a jirgin da har samu ba a haramta ba sai dai kawai kai kasar san za ka fuskanci matsala to kai sai ka shirya wa matsala na tambaya ta gaba hukuncin shan maganin mura mai bugarwa eh, maganin mura mai bugarwa malaman sun ce wannan ya kasu kashi biyu maganin mura mu shera amfanin mura duk tsananin mura eh, kuma akwai wani manciki kaɗan a ciki na abin da zai fiya bugarwa amma baya bugarwa kashi da farko ne kamar an ce masa kofli da lilin lilin lilin din nan dan ka sha ba zai bugar da ke ba amma zai saka banci dan ka tarkama ma da yawa ba zai bugar da ke ba zai saka banci to malamai sun ce wannan kaci na wannan yi ba haramu ne saboda ka saboda baya da rabu duk da cewa akwai wani kwanci a ci shi manzo sallah sallallahu alaihi wasallam cewa yi ma askara kasiruhu fa qalilu hara. abin da yawan sa ya bugar to kadan dan sa haramun ne to shi wannan da yawan sa baya bugar ba sai ya saka mai ko ya saka wata damuwa amma ba dai bugar to wannan ba haramun ne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 قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ذكر نبو ياسر بكر الله سبحانه وتعالى يقول يقومي وان اجابه انا مرضى وانا يبكي لترى قوات رمضان جرم من الله صلى الله عليه وسلم شكرا نبو الآية يقول الى أربعين تفضل Allah ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai tare albarka masjidul ansar da mun gudanar da tafsirin Qur'ani mai girma Allah ya sa dace muna cikin kissar Annabi Ibrahim alaihi salam mun yi bayani cewa yayi alƙawarin zai rukunkusa kansu bayan sun tafi biki na shekara-shekara ya zo ya cika alƙawari ya guba kansu sai suka dawo suna dawowa kalu sai suka ce Mun aji فعل هذا بآلهتنا da al الظالمين wane ne ya aikata wannan danyen aiki na allolin mu da sai matuci ne a salim faru waɗanda suka ji shi lokacin da ke wannan alkawarin su suka ce sami ana fata وينتي ولما تعشين صوريين ينكرهم ينا حيبا تعلوا لكم وقالوا لكم إبراسيم أنا كرم سعي إبراسيم كنا قنال متى أنك لما كدع سسك الجيب قالوا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا سسك الجيب فأتوا به على أعين الناس كزول شيء إبراهيم malamai suka ce lokaci ya zo lokaci yana ɗan shekara goma sha hudu wasu malaman suka ce yana ɗan shekara goma sha shida kuma shi kaɗai da musulmi ka kafa garin ya saka musu a jikin su falo sai suka ce fa'tu a ala a'yunin nas ku zo da wannan yaro ibrahim mutane su ce da shi mutane su gan a tambaye shi a tabbatar cewa shi ya yi aikata wannan ɗanyen aiki sannan kuma a hukunta shi a renar jama'a. Yake fa'atu bini ala da nas la'allahum yashhadun. Za a yi wannan ne domin mutane su shaida. Me za su shaida? Na farko za su yi shaidar tabbatar da allegation ɗin da aka dora masa. Sannan kuma na biyu za a tabbatar mutane za su ga yadda za a yi masa hukunci ba don komai ba domin ya zanta abin gidi na kan wannan akwai abu biyu a nan abu na farko mana mutane ba su hawa sada da su sawa'un musulunci ne ko yahudanci ne ko kiristanci ne ko gargajiyanci ne dole abin da mutane suka ɗauke shi addini ne to malam ba wasu a gurin ba wasu a gurin mutane suna kimanta addini suna ba shi daraja ta farko a dukkan al'amuran rayuwarsu yanzu ko na ko musulmi ai a kan ka zagi annabin mu gwara ka yi mai gwara ka kashe kuma saboda ka saba addini da cewa eh, yau yau ke karanta cewa wani ya gabatar da wani biyi a majalisar dattawa da kowace na amerika yana son a soke hukunci duk faɗin duniya ba yana son a soke hukuncin kisa a kan duk mutumin da ya zagi manzon Allah su ba wai daga ce wai duniyar su ta su su ba su san cewa shari'ar nan wani bangare ne na rayuwar mu ya ratsa ginin da farkon mu da ruwan cikin mu ba za mu iya rayuwa tare da ita ai tamkar ne ka zo ka ce mai duniya duniya daga Amerika ya zo ya zo ya zo Najeriya ce salloli nan guda biyar da muke ya mana yawa dan ya rike mana ya zama hudu zai zama wani abu zai tafi. da zama da haka su yi ta shara'o'in su da iska a can haka mu musulmi ba mu da wannan shi ai muna da alƙibla sau biya muna da alƙibla duk duniyar ba wai ba mun lalace ba ne muna da shi wasa banne muna da su a saudiya muna da su a abisra manyan malaman duniya ka je saudiya ka je bisra amma ba wanda zai taba maka da shi ya ce to baka kaza da ke sanci a zo yau a rage kaza ko a canza kaza Mana mun taɓa yi ne to me ne yasa suke shi kwa da mu Allah ta zai amare ne lakum ko wani yafi mu ba mu shiga addinin ba kar ku shiga namu addinin mu za mu yi shi ɗari bisa ɗari yadda Allah ya fara fata Allah ya da kai ya fito ya magana akan wannan Allah ya saka wa kun kuso da alkai eh shi ma fito ya yi magana kan wannan eh, Allah ya saka musu da alkai قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون هذا أبو ده فرق كده أبو ده بيو hukunci akan wanda ya malam bayan aka so ba so a gurin su laifi alayhi ibrahim a zo a tabbatar masa da allegation a hukunta shi a bainar zama wanda wani abu ne wanda aka saba da shi tun azar amma kuma a Najeriya ta ce eh, mutum sai ya kashe mutane ma goma ashirin yana nan ya tafi yana tafiya a fushi ba abin da zai faru da shi saboda me saboda corruption ya yi yawa mutane eh, sun bar wato ainihin dokoki wanda aka kasa ko da ba dokar musulunci ba babu dokar da ta yarda haka kawai kashe wani mutum a baka kan ne. قالوا sai suka ce fa'tu bi ala a'yunin nas ku zo da annabi Ibrahim mutane su shi su sheda shi a tabbatar masa da laifin da yayi da annabi ya shi shahadun tsammani mutane za su shaida na wannan danyen aikin da ya aikata na قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم شكرا sai aka tara mutanen gari kaka aka tara mutanen gari ina yaro a jiya kiro shi sa kan yaki annabi ibrahim ya zo da ɗaruruwan mutane ko dubban mutane shi kadai ake kira a zo a sashi gaba amma kun san wani abu annabi ya zo hankalinsa a kwance ba wani gashi qalu sai suka ce a anta fa'alta hada bi alinatina ya ibrahim kai ibrahim kai ne ka aika da wannan ɗanyen aiki na allolin mu gurgu za su haka kai ibrahim na kara قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينفقون Ibrahim alaihi salam sai musu kusa an gane ko wai wannan abin da ya yi da su bai gama ba da saura a wannan ayar sai ya buga musu kusa guda biyu kusa ta farko kala sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hada ba ka ba ganin wannan katin gunki wanda yake rajiye da gajari a wuyarsa ai shi aikata wannan laifin wannan kusa ne babba kuma mun yi bayani jiya cewa wannan tauriya ne ba ƙarya yi ba ko kusa ta biyu yace fasaluhum in kanu yantiqu idan kuna shakkar magana ta to ga katan nan ai gashi nan a tsaye ku tambaye shi idan zai iya magana tsani manya duk sun dawo kamar yara manyan mutane na mutanen gari da ba gaba da madina amma su suka dawo a gabansa kamar yara kuma me yasa saboda nan shi logic yake amfani da shi ya ma bar batun wahayi logic din tsaba ku tambaye su za su za su yi amma kuma bai ce ku tambayi katon kawai ba bai ce fasaluhu ba bai ce in kana ka ba sai ce hum in kanu yanzakun kenan ba babban kawai mai yake cewa a ce a tambaya ba ku tambayi babban sannan sun kananan da aka rugurguza su su ma ku tambaye su tunda kun ce alloli ne ai allolin ku ne ai to ku tambaye su me yasa suka me yasa wancan yi zalunci su su ma su bada amsa kusa ne ko ba kusa ba qala man fa'alahu kabiruhum hada yace babban su ne wannan yayi wannan kuma yana faɗa cewa wannan gunkin babba yana yana gaban su a wannan gurin ya annan isharata ila al yace hada wannan bai ce zalika ba fasaluhu min kanu yanzu ku tambaye su idan za su iya magana na'am فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون wannan kursoshi guda biyu da ya mutu malam ya rikita su sun koma tunani da kansu faran auni da anfusu sai suka koma da kawunansu suka soma zargin kawunansu faqalu sai suka ce innakum lallai ku an antumul zalimun ku ne azzalimai wai wane da suke cewa su ne azzalimai suna nufin sun su wasu malaman tafsiri suka ce suna nufin cewar in ba wauta ba ta yaya za ku ku bar sharifa ki daya ba ku bar mutum ɗaya mai gadin allolin ku ba har ku bari wani ya zo ya rubuta su irin ai da kan ne wasu malaman tafsiri suka ce a'a faraja'u ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun sai suka koma kawo da kawunan su suna zargi cewar ai ku ne azzalimai da kuke bautatawa abin da bai iya magana ah. domin assignment ya ba su fasalu ko in kano yamtafun kuma ba su iya cika wannan assignment din ba sun je gurin gumakan su za su yi tambaya to sun san baya baya faɗa musu nan da tunani ya zo musu cewa abin da suke kuntatawa ba daidai ba malaman tafsiri suka ce ana annafsul lawama ta fara da suna kokarin dawowa su tuba su ga asirin annabi Ibrahim alaihi ka san ko da dan adam yana da rayuka guda uku akwai annafsul amaratu bisul akwai annafsul lawama akwai annafsul mutma'inna annasul annaratu isu ita ce in abin ita ce ran da yake umarna kumurtan mutum da aiki shari za ka yi fata annasul annaratu isu za ka yi gulma za ka yi karya za ka ci amana duk wannan annasul annaratu isu yake wannan umarnin wa ma ubarriku nafsi wa ma ubarriku nafsi إن النحس لهمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم علينا مغانا على لساني النبي يوسف عليه السلام يجي وما مبرم نفسي بانا برا تكينا بانا برا ترينا لكينا إن النفس على التشيري لأمارة بالسوء mai umarni ne mai yawan umarni ne da aiki illa ba rahma sace wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kansa idan mutum ya aikata laifi kuma akwai annafsu lawwa wanda ya zo cikin suratul qiyamah la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة Allah ya ce wala uqsimu bin nafsin lawama ba sai na rantsi da rai ne zargi ba shi kuma wannan rai dan bayan kai aikata laifi sai ka zarge ka abin da zai fanje ku za a ba gani ma. a sai ranka zai zo to irin abin da wannan mutane suke yi kenan a sai abin da kake hudu tawa ba kyau faraja wa ila anfusihim fa qalu innakum antum adh-dhalimun النفس المطمئنة شيء ده ما ذكرش الله ما بيشبه Ya ayyatu النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية الله يا أيتها النفس المطمئنة يا كيري من نصوح ارجعي إلى ربك راضية مرضية تقوم ما هي راضية من يندلشي مرضية شمالة من يندلشي wannan rai shi ne mai shiga aisha da mutane sun shiga cikin duk wannan yanayi su suka fara jirgin kawo nan su illa kuma an tuma dan dai ku dan nan ku kuka kuka zalunci kawo nan ثم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا daga nan sai aka juya su sannan sai aka juya su ala rukusin a musu kawunansu التنكيس شيني أبو يزوي رأسا على عقل كما da cikin haɗin cewa manzala Allah masu ya hana mutum ya karanta alqur'ani da girma na kusan a jini Ka ko da karfin hadda a amma ka ɗauko daga ƙarshen sura ka ka a farkon sura da ka gwada ƙarfin hadda ka wannan haramun an tabi abdullahi bin ba radiyallahu A kan wanda yake karanta alƙur'ani mai girma mankus sai ce zaka mankusun qalbi wannan zuciyarsa a juye take nurki su ala rubusi wannan wannan ismu wa faul mabniyun lima yusamma fa'iluhu kenan an juyar da su bayan sun karkata kamar za su duba sai suka biyo suka dawo gidan jiya sun fasa tuban sun ci gaba da taurin kai sai suka koma suka fuskanci kaga da ai suna magana da kawunan su inna kuma antum wadimun ko to bayan sun yi tanki da nuke su ala ru'usihim sai suka koma ga annabi Ibrahim laqad alimta ai hakika ka san ma haula in yantaku wannan kuma ka ba su magana ka ce mu je mu tambaye su kai ka san ba sa magana to wannan gabar da ta dame su ita kuma shi jirgin Ibrahim yake su eh ku yarda cewa ba sa magana sai yayin gini kai wannan ai muqaddima ce al muqaddima sughra kafin a kauna ci sai ya ce ne قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أحسن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون شكرا النبي إبراهيم عليه السلام yana samun wannan gabar kala sai ya ce ga su a fata abu nuna ne domina kasan an zo gabar wa'azi a fata abu nuna min dunin na shin za ku mota dawa goma bayan Allah ma la yanfa ukum shin wanda ko kadan ba sai amfana ka goma kira fi siyas fi siyas nafi tufidu al-umum kwata kwata ba mu gina amfani da zai yi malam mai bautan gunki babu amfani ko da da half percent wanda zai iya fasa sai dai kai ta ɗaure ya ci ka je ka kawo masa abinci yi shiga rana ka daga shi da gurin ka kawo shi cikin ruwa eh idan aka zo aka buge shi ko wani guri da dalilin shi ya fanta ne ne ga nan wanda zai faci kuma Allah ka ne kai da ka yi ta ɗaure ya ci shi ba abin da zai maka da yanzu ko shay'an wala ya zurru sannan kuma zai iya ta. wato ka san shi Allah duk abin da ake ce masa Allah abin da ake bukata a gurin su da farko ya jawo maka alkhairi ya jawo maka alkhairi na biyu idan sharri ya sace ka zai iya kai irin wa'annan gumakan nan kuma ko dai shi wa'annan gumakan da suke shi ba zai jawo ya sace shi da kanshi aiki ya sace ka kai mai bautarsa ka kare kanka daga duk wani sharri ka je ka kare Allah ka daga wani sharri ai karshen wauta ne to ba za ka yasa za ka dora kan ka nauyi yace uffin da ku أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون annabi ibrahim ya ce kun fita tirgare rashin abaci tirgare ku wannan bauta da kuke ba ku kadai ba wani masu a hudu da min dunillah tirga kuma kan ku kuke kotawa kuma baya halin. a nan ya ne musu ya ne wa kuma kansu kuma a gaban su wato da ya kai matuƙa ne ka san annabi in yi awaye da awaye da awaye da awa. ba a ji ba a sauraro to ba da sai a hankali annabi annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya da awansa sarari yayi a koyi yayi a kasuwa yayi a ofisoshi yayi a ko'ina yayi a kan yayi sun ki imani kawai ya daga da su ce rabbi la tazara ala al-ardi min al-kafirin al-qiyamah annabi ne ya fushi ba to anan annabi ibrahim bai kai matsayin ma ya tsine musu albarka ya roki Allah Allah ya saukar musu da azaba daga sama kun san mutanen sa su ma su ma an halaka su da azaba za mu zo gaba da insha Allah irin azaba ta bai dai da haka aka mishi kuma ka san daga aka zantar da su da sauro mutane annabi ba ki dawo su sauraye da suka su. sarkin su kam sauran zuwa ya yi shiga hancinsa kasan daga hancin nan akwai lunguna a ciki da yawa sauran nan da ya shiga hanci ya dinga bin lunguna sai da ya kai har kwakwalwarsa ya dinga yawo a guri yana iko irin mugun nan da murin su kawo shi ya daidaicin irin wannan tela ta fiye ke da cikarsa a ga azaba tun daga nan duniya sai da ya shekara da shekaru a haka bai mutu da wuri ba shi ne yasa aka kunna wa Ali Ibrahim amma bai mutu da wuri ba sai karshen kuma ya zo ya mutu sauran kuma duka aka tura musu da saurayi suka dinga jan jinin su idan jini ya kare sai sauro ba idan jini ya kare sai ya koma kan nafa ya ci nama sai da suka dawo a yababan bariya duka zuwa ne kawai a ƙasa duk garin kai mana duk wanda ya saba da Ibrahim ya shawo wallahi ma'lum ya shawo ka san a lokacin ba musulmi ko ɗaya a gurin kasa waɗanda suka taimaka wa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yake cikin wuta da addu'a ka san sune dabbobi ba mai addu'a sai shi sai dabbobi shine hadisi ya zo cikin sahih Bukhari cewar dukkan dabbobin duniya su wa annabi Ibrahim addu'a a sai kuma da shi daga azabar mutane banda dabba daya alwaza fata gira ba shi kuma shi yasa hadith yana na cikin sahih bukhari shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda ka ga fata kashe ta kashe ta da za ka samu dukkan dabbobi sun yi addu'a banda shi shi zuwa yana hura wuta ya da kara hura wutar bar ku dawo wannan aya ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah yace tirkare mu. tirka kuma kan ku in kuma ka samu ba ya Allah afala ta'qilu har yanzu ba ku da hankali kai mallan wannan ko jama'a kuma ba komai yasa ya samu wannan jarar ba ya tabbatar fili bisa yana kan gaskiya kuma ya tabbatar Allah yana da shi kisa manzara sallallahu alaihi wasallam cewa da Abdullahi bin Abbas idan har ka gamsu da gaskiya wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yakun an yafa'uka bi shay lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yaduruka bi shay لن يضروك بشيء إلا بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك عن الأقلام وجدت الصوت yanzu idan mutanen jos to za su taru ba ki baya su tutar da kai wallahi ba su isa ba idan ana da rubutu idan suka taru ki daya za su amfane za su amfane ka wallahi ba su isa ba idan ana da rubutu rufi akil akhlaq wannan alƙalamin da ya mutu an daga kuma mutu ya mutu to idan kana da wannan imani malam ba ka tsoro faɗi gaskiya ba ka tsoron wani abu a duniya to wannan shine yanayin da annabi Ibrahim alaihi salatu ya samu kansa shi. shin ba za ku yi hankali ba to wannan ayar ta nuna cewa dan ka zagi gunki wannan ba wani abu gunkin banza shingin banza wannan ba wani abu an gane a'a shi annabi ibrahim alayhi salam dukan gurkin mai ba bawai zaki ba da duka da zaki wanda fi kike ba rugurugu ya musu saboda haka zagin zagin allolinsu gumakansu wannan ba laifi wannan gurin amma malamai sun suka shiga kan cewa kai idan ka san cewa idan ka zagi annansu za su zagi allah malamai shi da ba ka gani kai Allah ka ba ba zagi ba kuma mu a musulunci zagin Allah ta ba karamin abu bane idan musulmi ne malam ya fita musulunci kai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum musulmi ne ya zagi manzo Allah malam ya fita musulunci idan ana daular musulunci da kan ake to saboda haka bude kofar zagin Allah da zagin manzo Allah ta wannan barna ce ba shi za Allah madaukakin sarki ya ce ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kar ku zagi kansu waɗanda suke bautata ma koma bayan Allah idan kun san cewa za ku za su zagi allolin ku a bisa jahilci a nan da malamai suka ɗauko wata ka'ida ta fiqhul awdariyat idan abu biyu suka haɗu duka barna biyu ne ya za ka yi barna karamar barnar za ka abinan babban barnar za ka take abinan karamar barnar za ka take domin kaucewa babba idan masalai guda biyu suka hadu, kana son ka jawo wani daga cikinsu za ka take karamar maslaha din don ka jawo babbar maslaha wannan kalida ce mai girma a cikin musulunci wanda shekul islami mai cin da rahmahullah ta'ala za ka karanta fatawarsa ya ma yawancin yawancin sa da sa ake na suna almajirin da ilmu salim al-jami shi ma a yawancin fatawowinsa za ka ga cewa yana ginawa da akan misalin da mafasi shi kanshi addinin musulunci ba gida an gina shi a kan akan misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye cikin masallaci tare da sahabbansa kawai sai wani ba kauyen balarabi su yi shi cikin masallaci ba kauyen balarabi kun san su su yawanci ba su da hankali إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سوني الأعراب أشد كفرا ونفاقا سوني إن أكا يبقى مسكوي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق بغرما قربة عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سبحانه الله في رحمه تنمك وأخير الله تصيب لي بالكوي البلاد اللي يشوفين ينا سوى كيد وصلات ينا شكوى السمو صلات يفضوا على نصر كوي زيت صلات يا ناس أي هنك دي صح صحب بيت أش وعنصر كتاش ذات بيش وزابي شعب صوت wani suka zo za su zanzage su za ta ce su wani za su yanke mai fitsari ba za ta ce kuma shi kare fitsari sai ce da awu wa za ta ji mu a yana ta o na da ne ga masu tsarin sa tsaf irin wannan aiki ne yi wannan kan ba kama ba ko sai Allah ya ce su su yi su sai zanga su yanzu da masallaci yace irin wannan masallacin ba irin wannan abin an gina shi ne domin bautar Allah da kuma ambatan Allah da karatun alƙur'ani ganin irin wannan mu'amalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai ka musulunci kuma shi yasa kyakkyawar mu'amala ba da take wallahi tallahi muna da laifi a gurin waɗanda ba musulmi ba a Najeriya da suka sako a gaba yau muna da laifi wallahi mu ba mu je mun kira su ba mu ba mu yi musu mu'amala da kyau ba kullum sai zagi arna bi sabilillah to ka zagi mutum ka ce zo ka musulunta da irin wannan mu'amalar manzara sallallahu alaihi wasallam su gudu da mutane da ya ji daɗi sosai sai ce Allah kuma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ba'dana ahad Allah kai mar rahama kai wa alaihi muhammadu rahman amma ba ci gudan da duk duniya ka yanke wa kowa rahamarka nan ma aka gyara masa hajjar da wasa ai ka takura abin da yake nema inna azabi yusibu bihi man asha wa rahmati a kulli shay mahabbu shahid a cikin wannan incident din malamai sun fitar da ibn awliya me yasa manzon Allah ya hana a bi shi da gudu lokacin da yake fitsari saboda lokacin da yake fitsarin da a da yake shi kuma fitsari ai ba a yanke shi ko idan ka soma za ka iya yankewa ka ce sauran za ka je ka karasa yadda yake a gurin ɗayan nan idan ka zo ka bi shi da gudu kuma da tun masallaci ya fanta ba masallacin ba ka da masallaci amma lokacin da yi a guri ɗaya manzo Allah su yake a zo da bokitin ruwa aka shi da bokitin ruwa aka zuba a gurin kawai gurin ya samu amma inda ya fanta ma dukkan masallacin ba a ta sai an zo an wanke masallaci da sannan kuma shi karan kansa ya so masu tsarin ka yanke masa mana ba zai haifar masa da wata cuta ba zai haifar masa da wata cuta shi ya sa domin wannan aulawiyat ɗin sai aka ce bai kamata a ce an yanke ba duka ba to irin wannan hadisai irin wannan hadisai suna da yawa da suke nuna maka cikin kenan idan ka ci kasancewa idan ka zagi Allah su za su zagi Allah kuma ma idan ka zagi Allah su wanda su kala maka shi yasa suke ta zage Muhammadu ba ma zage eh za a zaga maka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so nawa so nawa su suka yi amma yana da wahala duk duniya wai ka samu musulmi baya mai zagin Jesus dan ana zagin Muhammadu ba shi kuma da wani kuma a ne kuma idan ka zage shi ka fita musulunci ka zage Jesus mana ka fita musulunci kufin lakum wa liman ta'buduna min dunillah afala Ya ce kirkire kirka ainihin abin da kuke sawa kuma bayan Allah afala ta'qilun shi ba ku da hankali lokacin da ya gaya musu wannan me suka ce قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا wannan yaron ba zai hankali ba kawai a yi masa a masa da kuma hukuncin har ya ko ku shi ba ku kona shi ba ba ba ihriquhu ba harriquhu bit-tab'id sighatan lil-mubalaghah ku kokkona shi wanzuru alihatakum sannan ku taimaka wa allolin ma'ana ku baiwa allolin ku nasara akan wannan yaron kawai ba da nasar kenan kuma abin za ku yi masa ku kona shi har mutuwa a wata ayar cikin an kabut ya ce فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله فأنجاه الله من النار فما كان جواب قومه ba komai ya kasance jawabin mutanensa ba wato ainihin rasuwar na mutanen sama inda an faru face sun ce kun mutu ku kashe shi au harin ko kuma ku kona shi sai suka zaɓi konawa daga nan sai aka samu mutumin da ba da shawara wani a cikin su an ce mutumin farisa ba kurde ne irin kurdawa farisawa wannan mutumin shine wanda ya zo cikin wani hadisi kan cewar wani mutum yana tafiya cikin fankama kawai sai ƙasa ta da shi ta kiske da shi fa huwa ya tajanjalu fil ardi ila yawm al-qiyamah yana nan yana fama da wahalar wuta a cikin ƙasa har zuwa gobe kiyama kuma maganar nan da muke mana mutum ne yana yana fama da ransa a raye azabar mana kaga kabarin dole ko bai mutu kafin ya shiga kabarin ba to an ce malamai sun ce wannan mutum sai ba da shawara shi ne Allah ya ce cikin suratul safat قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم wannan mutumin sai ya ce ubnu lahu bunyana lokacin da wannan suka ce uqtuluhu aw harriquhu harriquhu wansuru alihatakum shi kuma sai ya bada shawarar cewa abinda da za ku yi ai wani babban hall za ku yi mai tsawo sosai kuma mai faɗi yadda zai ci ice mai yawa ba a kuma da yake ku jefa shi shi wajen jiki wai jikin na nan duniya su ne masu wannan cikin kuma haka aka yi malam aka ce aka yi wani kasa fari ki hol ne babba aka je aka yi ta yanko itatuwa da ya daji irin kicin da ake gasa burodi kasan shi baya cikin sun yi ta ciki manya-manyan itatuwa hakan nan aka cika wannan horon shi sannan aka zo aka sa da aka sa wuta malaman tasiri suka ce babu mutumin da ya isa ya kusanci ma wannan katanga saboda ahamar zafi idan ka zo kusa za ka goyi ya suka yi shi kan shi annabi ibrahim alaihi salam suka daure suka daure hannayensa suka ɗaure kafafuwansu sannan suka yi wani abu kamar bam mai cifa da mutum sunansa almanjalik suka ɗora shi a kai suka harba shi daga nesa ya je fada cikin wannan wuta masu imani sun daɗe suna shan wuya shi kanshi na maruzu an ce wani bene aka yi masa mai tsawo sosai ya je zauna a can sama yana kallon annabi ibrahim alaihi salam daga sama malaman tafsiri sai suka ce kawai sai suka ce yana zaune akan wata kujera ka gane ko kujera kamar mai sarauta haka yana cin daɗin ka kawo shi wuta shi kan sai gane cewa allolin su na ƙarya ne Allah Annabi Ibrahim alaihi salam shi da Allah gaskiya haka suka jefa Annabi Ibrahim alaihi salam malaman tafsiri ana sun hakaito wata kissa cewar lokacin da aka jefa cikin wuta jibrilu alaihi salam malaikar jibrilu alaihi salam ya zo don ya ba shi tsoro sai ya tambaye shi alaka hajjatu shi kana da wata bukata a gare ni annabi ibrahim alaihi salam sai ya ce masa amma ilayka bala idan dai bukatar ka ne kai jibrilu alaihi salam ka taimaka mun ma da bukata iyyaka na'budu iyaka wa iyaka nasta'in amma kuma idan taimakon Allah ne kana da bukata sai malaika jibril ya ce to idan haka ne ka roki Allah kan mana ka tambaye shi mana ya taimaka maka sai ce ilmu bi hali yuhdi an su'ali kasancewarsa ya san yana yadda nake ciki ya wadatar da ni roƙon sa ta bayar amma wannan azabban ibnu jarir rahimahullahu ta'ala ya ce annabun ba fa'il bai inganta ba al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala yace adarun la asla lahu kuma a zahiri yayi karo da nasoshin al-qur'ani addu'a makamin mu'mini Allah ya san da yanayin mutane suna cikin wahala yake su addu'a saboda haka kasancewar Allah ya san da yanayinka bai bai bai hana ka addu'a muna fata an gane ku wa indana an du'a yanfa'u kama fi al-qur'an wa an yasma'u a gurin mu ahlus sunna jama'a addu'a tana da amfani haka yi mun cikin qur'ani قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين an jefa shi cikin wuta abin da ya faru cikin wuta insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya yi mu da rai lafiya za mu ji insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik